Ƙarfafawa jami'an tsaro gwiwa da jaddadawa al'umma goyon baya a wannan lokaci da 'yan bindiga suka addabi mazauna garuruwan kudancin jihar Maradi sakamakon taɓarɓarewar sha'anin tsaro a wasu jihohin arewacin Najeriya ya sa shugaban ƙasar Nijar kai ziyara a ƙauyen Gabi na gundumar madarin fa. Muhammad Bazum ya jaddadawa talakawa damuwarsa a game da halin da suke ciki. Zawar tauna don in muku na kawo muku goyon baya na san da matsalar da kuke ciki wannan matsalar ta ku tauce ta 'yan ƙasar Nijar gaba ɗaya kuma za mu kama muku ta yadda kuma ku ji daɗin rayuwarku ku yi ayyukan ku kamar sauran 'yan Nijar. Wayannan mutanen da suka dame ku ba su da wata aƙida Shekaru akalla uku kenan da aka shiga zaman ɗarɗar a gundumar Madarunfa kuma shi ne karan farko da shugaban ƙasa ke tattaki zuwa wannan karkara domin jajanta wa jama'a game da halin da suka tsinci kansu ciki. Da yadda Allah ya sa, Allah ya baya iko, shi na da kuzari, shi na da ƙoƙari a yadda zai kare al'ummar shi talakawa. Ya mu kokari jama'an tsaro kawai muke so a ƙara hamu ga bakin ƙarshen wanga abu. eh abu da malamai kuma su bi da addu'a kun ga noma ba kake noma ke ba kana zuwa ka daga gona ka je ka zaka shibka a tsantsan ta kake ka rugo da gudu wani gonan noman ma bai da tunda ita ce sai da ya bele yan uwan shi wani gonan noman ma bai da ita ce ya sai da ya tahi ya je ya dan uwan shi likita da an soja ana kai mamu soja 80 ɗari nan yadi dogon marke garaci dogon marke amma da Allah ya sa bazin Muhammad ya hau gaba daya sai da muka je da idan muka gani an kai mu soja 220 su ne ke ba mu kariya in dare su dauki motoci su ta rurruka su ta bakin shirge can bakin daji inda barayin nan ke shigowa nan suke sintiri don mu in ba dan da Allah ya kaddara zuwan su ba noma da bai yi ba gare mu Muhammad Bazum da ke samun danne gargada daga ministan cikin gida Alkash Alhada da takwaransa na tsaron kasa Alkasum Indatu da manyan hafsoshin sojan kasar ya jagoranci taron kwamitin tsaro na kasa a Maradi saboda haka yanke shawarar ƙara tsaurara matakan tsaro a jihar. Irin gargadi da soshawa da wakilanku suke baku koyi amfani da shi. Abin da ya saura yana hannunmu. Insha Allahu, za mu ƙara yawan soshi, za mu ƙara ba su motoci za mu ƙara ba su makamai. Shugaban ƙasa ya ziyarci barikin sojan shiya ta shidda da ke maraɗi yana mai jinjinawa abinda da ya kira jajircewarsu akan aiki. A yau litinin wuni na biyu na ƙarshe a wannan rangadi, tawagar shugaban ƙasa za ta sauka garin ɗan Kano na gundumar gidan rumshi domin baiwa jama'a goyon baya sakamakon azabar da suke fuskanta daga wajen ɓarayin shanu da masu satar mutane don neman kuɗin fansa. Sule Mumuni Barma, muryar Amurka daga Yamai a jamhuriyar Nijar.